Assalamu alaikum ‘yan kilas wannan shine darasin mu na yau. <clears throat> yau za mu tashi a da kuya kwanan wata sha uku ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin. A E I O U A E I O U dabba dabba daka daka dako dako dala dala dedu dedu ɗebo, ɗebo, dila, dila, digiri, digiri, ɗirka, ɗirka, dila, dila, dela amin, dela, dila, ɗiga, ɗiga, dolo, dolo, dogo, dogo, dole, dole, doya, doya, dudu, dudu, duba, duba, duka, duka, duna, duna. Misali, da plus ra, dara, da plus ra, dara, dara, doki. ƙa, a, e, i, o, u. ɗauki, ɗare, ɗauki, ɗare. ɗebo, ɗebo, ɗebo, ɗebo, ɗiba, ɗebi, ɗiba, ɗebi, ɗono, ɗora, ɗono, ɗora, ɗura, ɗuro, ɗura, ɗuro. So wannan shine darasin mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya